الوسيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shidda ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da takwas ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin jawabi'ul fawaid fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na ashirin da tara بسم الله الرحمن الرحيم وروي عن سفيان في قوله تعالى an ruwaito daga sufiyan sufiyan fauri inda Allah ke cewa ja'alani mubarakan aina Allah ya sanya ni mai albarka duk inda nake qala muallimun lil khair annabi Isa ya ce Allah ya sanya ni mai albarka duk inda nake bi ma'ana Allah ya sanya ni mai karanta da alkhairi idan har malami ya to yana karantar da alkhairi ya zamanto mai albarka duk inda yake انظر جامع بيان العلم مدوب الجامع بيان العلم لابن عبد البر المالكي رحمه الله وقال ابن في قوله تعالى عبد الله بن الله masa ya yana cewa inda Allah ke ibrahim kana ummatan lalle annabi ibrahim ya kasance jagora na tauhidi ummatan anan mm. jagora na tauhidi qanitan mai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai karkata zuwa ga gaskiya wannan ya kuma minal shi annabi ibrahim ba shi da gwani gwani shi kawai shine mai gaskiya an gane babu wani cewa ni ga malam wani na ni shi na yadda da shi duk sauran malamai ba ruwana da su a kawai ina gaskiya yake kawai karkata zuwa gare shi wannan shine ake kira basalafi mutumin da bai rike wani malami guda daya so hana ganin laifi ba a duk malaman sunna gaba daya kana fa'idantuwa da su ne gwargwadon abin da suke da shi na gaskiya kuma kana kauce musu ne gwargwadon abin da suke da shi na kurakurai tare da kuma yin addu'a na alkhairi a gare su kan gudunmu wanda suke bayarwa ga musulunci da musulmi na fasan gani sannan an kira mutum halif to lalle mutum ya more kawai ba ruwan shi baya kallan kallon kowa abin da yake dubawa kawai gaskiya ina gaskiya take kawai ya bi an gani. kenan mutanen da suke da fahimta na makamanci ba kawai su babu ruwan da sun kulla kansu a cikin mazhaba na malikiya sun kulla kansu a mazhaba na abu hanifa sun kulla kansu a mazhaba na shafi'iyya sun kulla kansu a mazhaba na hanbaliya sun kulla kansu a mazhaba na zahiriya yaya shin za a kira mutum ha su ba sun yi daidai da wannan mawaki da yake cewa hal hana illa min gumayyata in ga wasu wa in tarshul guzayyatu arshudi shin ni wani ne in ba dan kabilan guzayyawa ba idan sun bace fa ni ma a bace idan kabilan guzayyawa suka samu shari'a ni ba ba samu shari'a an gano wannan ko yo amma ku in ba salafi ne shin ba salafi bi ba kawai rike usaimi kawai albani kawai nasiruddin ha waye rike ya rike gaskiya a gane duk wani malami wanda yake da gaskiya yana tare da shi su ne su yan zalaba su ke su ne Allah ta'ala ya siffanta a cikin alqur'ani da cewa allazina yastabi'una alqawla yastabi'una ahsana su ne waɗanda suke sauraron magana sai su bi wanda ya fi kyau ula'ika allazina hadahumullah wa ula'ika hum ulul albab an gane ko na'am al'umma al-mu'allimu lil khair Ibrahim eh, inna ibrahima kana ummatan me ma'ana ummatan Shi ne muallimu lil khair mai karantar da mutane alkhairi wal qanitu al-mudir shi kuma al shi ne al-mudir wa an ja'far ibn barqan qala an karɓo daga ja'far ibn barqan yace kataba ilaina umar ibn abd al umar ɗan abd ya rubuta wasiƙa zuwa gare mu amma ba'd yace bayan haka amur ahlal ilmi wal fiqh min indik ka umurci ma'abota ilimi da fiqh a wajenka fa yanshuru ma allamahum Allah azza wa jalla ya abinda Allah ya sanar da su majalisi in Allah ya sanar da kai ilimi Allah ya sanar da kai fiqh lalle wajibi ne ka yada shi zuwa ga al'umma su yada abinda Allah ya sanar da su a majalisosin su na ilimi da masallatansu wassalam wannan shine wasiƙa wanda amirul mu'minin ya aika zuwa gawa zuwa ga ainihin al'umma hmm. eh walbanu masu yin al'ilmu da mitilin amali ne ana cewa ba a taba ba ilimi kariya ba hmm. kamar aiki da shi in ana so a ba ilimi kariya to lallai a yi aiki da wannan ilimi shi ne kariya ga ilimi wa mazalihi da ahli sannan kuma da bayar da shi ga ahalinta hmm. mutum ya tsaya ya karantar da ilimi ga mutanen da suka cancanci a karantar da su وقالوا sun ce annabu la yanqusuha ma ukhidha minha shi wuta duk abin da aka cira daga cikin wuta baya tauye wuta walakin yanqusuha alla tajida hataba sai dai abin da ke tauye wuta shine ya zama ba a samu iccen da za a hura wuta da shi ba in babu iccen da za a hura wuta zai tauye eh kadalika al haka nan shi ma ilimi yanqusuhu su min wato ɗiba daga ilimi baya tauye shi dan malamin yana karantarwa kada malami ya dauka idan na karanta da ɗalibai ilimi na zai rubu shi ilimi yana da wani wani falala kana ƙara karantarwa Allah na ƙara buɗa ma kana ƙara karantarwa ilimin na ƙaruwa an gane ko walakin faqdul hamilina sababu adami sai dai rashin masu ɗaukan ilimin su yada shine sababin rashin ilimi inda aka rasa masu yada ilimi kowa yayi karatu ya rike karatun shi to insha Allah ilimi zai gudu a cikin al'umma qala al-allamah ibn al-qayyim al'allama ibn al ya faɗa fi bayani ma qalahu Aliyu radiyallahu anhu game da bayanin abinda ali ya faɗa huwa qawluhu radiyallahu anhu ma a kaza al-ahd ala ahli al-ilm ahli an jahl hmm. an Allah ta'ala bai karɓi alƙawari ga ma'abota jahilci sai nemi ilimi ba ila akhiri har zuwa dai karshe al-ilmu yadku bil Ya ce ilimi yana ƙara girma yana ƙara haɓaka da ciyarwa wato ma'ana infaq idan mutum yana bada karatun hmm. ne yana infaki kana karatu ilimi na karuwa walmal tanqusuhu nafaqa shi kuma dukiya ciyarwa yakan tauye shi wal alimu kullama bazala ilmuhu lin nas shi malami duk sanda ya bayar da ilimin shi ga mutane ba an kuma ya infaki ya yada ilimin san jarab yana biyu sai mabubugan ya ƙara bubugowa sai mabubugan ilimin ya ƙara bubugowa sosai fazza da kasratar mabuwa sai ilimin ya ƙara yawa da ƙarfi wa duhuran kuma ya ƙara tsarki wa yusab bi ta'allumihi hifza ma alimahu kuma ana tsorori ana samun ta hanyar karanta da ilimi ana samun haddace abin da mutum ya koya idan mutum yana da ilimi sai yana karantarwa ba zai san ma san da ya haddace na ba yau da gobe yau da gobe kana karanta za ga abin ya zauna a kanka A gane wani ko eh yahsulu bihi ilma malam ya yakun inda sannan yana tabbata a gare shi sanin abin da bai kasance a gare shi ba hmm. inda mutum na karantarwa a hankali sai Allah ya buɗa ma ilimin abin da za baka sani ba وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة إيه ديوا يكن زمان تو wata matsala shi karan kansa matsalar bai bayyana gare shi ba yana karanta hadisi amma bai fahimci fikin hadisin ba wala kharijatan min hayy al-ishkal kuma har yanzu wato wannan matsala bai fita daga ainihin mataki na iskali ba har yanzu akwai mushkila yana dai karanta matsala amma bai gano ta har yanzu فإذا تكلم بها idan yayi magana da ita wa allamaha kuma ya karantar da ita ta mahallahu sai ta bayyana gare shi a ba'a sai ga ta ƙara haske a gare sai ta bayyana gare shi wannan abin da da bai gane ba ta hanyar karantarwa sai Allah ya buɗa masa an fataha lahu minha ulumun ukhra sai wasu ilmumuka daban su a gare shi mutum ya karanta sai Allah ya mai wasu ilimin da bai sani bai kana sanin وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل كما لله يند لمرين يتي sakamako yana daga cikin jinsin aiki ne فكما علم الخلق من جهالتهم كما يند يكرنت da halitta daga jahilcin su جزاهم الله shi ma sai Allah ya saka masa allamahu jazakumullah eh jazakumullah jazakumullah allamahu min jahalatihi eh jazakumullah ba jazakumullah ba shi ma Allah sai ya karantar da shi daga jahilcin sa an gane ko da kun ji wannan babban malami ne to akwai akwai matsalolin da shi ma babban malami ne amma bai gane ba amma yau da gobe yau da gobe yana karantarwa Allah yana ƙara buɗa mai zai ga yazo ya fahimci abin da bai fahimta ba eh kamar ki sahih muslim kamar yadda yake cikin sahih muslim wa hada ya tanawalu nafaqatul ilm wannan ya kunshi wato bayar da ilimi da yada shi ma bi lafzihi in ma da lafazin shi wa in ma bi tanbihihi ko kuma da fadakarwan shi wa isharati da isharar sa da ma'anin shi wa li zakatil ilm kuma ya kunshi zakatin ilimi wani zakatil ilmi wa nahwihi ba? shi zakan ilimi yadda ka san ana zakan kuɗi mm. shi ma fa ilimi ana zakan shi mm. eh inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amri shi ma shi ma ilimi haka ne ba mm. shi ma ilimi akwai zakan shi eh zakan ilimi da kuma makamancin shi yana da hanyoyi guda biyu hadun ma ta'alimuhun nas dai daga cikin shi ne karantar da mutane inda za ka karantar da mutane to ka ba da zakka wasani al'amalu bi na biyu kuma yin aiki da ilimi shi ma zakka ne فإن العمل به أيضا aiki da ilimi kuma yana yana yana ƙara yana gada shi yana sa ya ƙara yawa duk dai yawan tashi fa yaftahu li sahibihi abawabahu sai ya bude wa ma'abocinsa kofofinsa wa khabaya da kuma koyayyun al'amura akwai abubuwa koyayyu wanda da bai gane ba sai ga ya abin an buɗa mai ita وهذا لأن تعليمه والعمل به وأن دومن كرنت ده علمي ده كما أيتي ده شيء والتجارة فيه شيء كasuwanci a cikin sa kama yamnun mali tijara kamar yadda dukiya ke daduwa ke ƙara yawa ta hanyar kasuwanci kadhalika al shi ma ilimi yana daduwa ta hanyar karanta da shi da kuma aiki da shi to Allah ya babu mu damar karanta da ilimi da kuma yin aiki da ilimi yanzu wannan shi ne abin da yake so ya fasi cikin al'umma karantarwa yanzu ya tsaya ta bura ne mafi yawan mutane ba su da juriya su zauna su ba al'umma ilimi an gani ya kamata a ce irin yadda aka samu ilimi a da a ce kowane unguwa akwai ɗaliban ilimi ko malamai su sanya littattafai suna karantar da mutane kowa ya zai ɗauki littafi wannan ya zai ɗauki littafi kaza wannan ya ɗauki littafi kaza yanzu wannan abu kusan yana so ya bace cikin al'umma su mutane kowa yana so a ce shi doktor professor ya je jami'a ya ta magana da hanci shi nan ta larabci shi ya gama ya karantarwa ina ba gane wannan yi a haɗa guda biyun kana yin wancan kana yin wannan ka je ka karanci addini ka tsaya a jami'a a unguwanku ba ka karanta da kowa ilimi ya mutu an gane ilimi yana mutuwa in ya rasa malamai masu zama a masallatai malamai masu zama a majalis suna ba da ilimi shikenan ya kare na kuma mun ce ba da ilimi ba muna nufin wai a masallaci kamar a sa littafi guda ɗaya sai an zoke shi ba shekara nuna yana yana littafi guda ɗaya hmm? so da aka yi zamanto a sa in tauhidi ne a fara tun daga usulun salata ana tafiya ana tafiya ana tafiya har a kai zuwa ga manya-manyan littafan tauhidi shi ma hadisi shi ma fara tun daga arba'una a tafi har zuwa ga manya-manya da wala da sun su bukari hmm? su musulun da sun to irin wannan shi ake magana eh na bulugul mara بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة المسافر والمريض باب صلى مكبي تقوم على لافيا عن عائشة رضي الله عنها قالت ايه من yawwa an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce awwal ma turidati salatu rak'atayn farkon da aka fallanta sallah da sallah raka'a biyu ne da farko sallah raka'a biyu ne fa ukirra salatu safar sai aka tabbatar da sallar tafiya akan raka'a biyu da ta duk salloli raka'a biyu ne an gane ko kafin manzo Allah ya hijira ana yin sallah ma raka'a biyu to sai aka tabbatar daga baya bayan ya yi hijira sai aka tabbatar da sallar tafiya akan raka a biyu sai aka cika sallar zaman gida ya zama raka a hudu hmm, bukhari da muslim suka ruwaito hmm, bukhari sannan a ga bukhari mahajara sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira sai aka fallanta raka a hudu da manzo Allah ya hijira a lokacin da ya sallah ya koma raka nawa ya koma raka a hudu وقرر صلاة السفر على awwal sai aka tabbatar da sallar tafiya akan na farko sai sallar tafiya ya tsaya kan raka'a biyu an gane to ga zahiri mu je duba wannan hadisin kenan sallar tafiya dole ne ya zama raka'a nawa tunda an ce yanzu an tabbatar da sallar tafiya raka'a biyu idan mutum ya yi tafiya ya cika sallah ba tunda an riga an cika sallar tafiya kan raka'a biyu in ya cika an riga an tabbatar da shi in ya cika bai zama raka'a hudu an gane kaga mazhaban zahiriya su suna cewa raka a biyu shine shine ainihin sunna na tafiya idan mutum ya kara ba sallah shine mazhaban zahiriya amma mazhaban jumhur suka ce wato sunna abin da yake sunna a biyu amma dan mutum yayi a hudu sallah ta yi sai ya saba mu sunna ne kawai a gani wannan shi ma wannan idan ya zama to mutum in shi zai yi limanci a biyu zai yi ko kuma ya zamanto dukkan su matabiya ne gaba ɗaya matabiya za su yi limanci Matabiya, matabiya ne zai yi limanci raka a za a yi amma idan mazauni ne zai yi limanci ba sai matafiya ya bi shi za a yi raka nawa za a yi raka a hudu shi mazauni wanda yake ba matabi ba zai raka a hudu to kai ma da za ka bi shi raka a hudu za ka yi an gane wani ko abdullahi bin abbas yana cewa yana daga cikin sunna shine idan zaka bi liman mai cikawa kai ma ka cika A fahimci wannan yawa amma in kai zaka yi limanci shi kenan sai kai raka'a biyu sai su su miƙe su cika abin da ya rage raka'a biyu an gane wannan saka zahirin wannan magana da ke nuna cewa an tabbatar da sallar tafiya akan na farko wani zai iya dauka cewa sallar tafiya kawai dole ne ya zama raka'a biyu eh dole ya zama raka'a biyu amma kuma da sharadin in ba wai zaka bi zaka bi ainihin mai cikawa bane ko kai ko da ma misalin ko masu yin kasar ne sai ka zo kai raka a hudu ba mai cewa sallah ba ta yi ba an gano wannan in kun ce sallah ba ta yi ba mai za ku ce kan sallan usman bin affan amina usman bin affan amina ya cika sallah sallah kasar ake amina har manzan Allah ya bar duniya sallah sallah in ya zo mai na kasar yake yi haka nan abubakar haka nan umar kama lokacin mulkin usman sai usman ya yi tawilin al'amarin ya ce ainihin shi shi ne amirin muminin kuma amirin muminin ai garin shi ne tun da garin shi ne duk inda ya je garin shi ne ba sai ya yi kasar ba sai ya yi wannan tawili sai ya zama to yana cika sallah to shi ne abdullahi bin mas'ud ya yi masa inkari abdullahi bin mas'ud ya nuna masa cewa ga yadda abin yake usman bin affan yake janyewa to duk da cewa Usman din yayi kuskure sai Abdullahi bin Mas'ud ya ci gaba da bin shi sallah akan raka hudu kuma yayi haka a gaban sahabbai da dama da tabi'ai babu wanda yake sallah ba yi ba babu wanda yake duk wanda ya Usman Usman a hudu sallah ba yi ba amma an tabbatar da Usman bin Affan yayi tawili amma tawili mai rauni kuma ji wannan ai Usman bin Affan yayi tawili mai rauni amma kuma Abdullahi bin Mas'ud ya masa nasiha bai ji ba kuma sai ya fi sallah hada da wannan ya nuna kenan ashe a inda ya kamata mutum ya yi kasaru sai mutum ya cika sallah ta yi musamman ma ya kasance mutu awwin an gane yawa ita ma aisha radiyallahu anha ita ma kazalika in ta yi tafiya ta ce ita uwa ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum saka ita uwar mu'minai ce duk inda ta je ƴaƴanta ne saboda haka inda ta je ba matafiya ba ke mai rauni dalili to ai manzo Allah shi ma uba ne manzo Allah shine uban al'umma amma manzo Allah bai in yana cikin tafiya ba a taɓa ruwaitowa manzo Allah ya cika sallah ba kaga da a ce wannan tawili na mai kyau ne da manzo Allah an ga ya fa'a da daga wajen da za a ga yayi ko na'am da Ahmed. imamu ahmad ya kara ilal magriba sai dai magariba kawai fa innaha witrun domin lalle magariba wutri ne na yini wa illa su magariba wutri ne na yini mm. ana ga magariba raka uku ne ko kina kira na nahar su je sa su malikiya suke cewa idan mutum ya yi sallar magariba shi kadai daga baya zo ga ana jam'i ba zai buga idan mutum ya yi magariba shi kadai daga baya zo ga ana sallar jam'i ba zai buga dalilin su wani manzo Allah ya ce la wutra fi lailatin babu wutri guda biyu a cikin dare daya to kai magariba kai kadai ka zo gana jami'i ka kai kai su biyu kenan an gano wannan to sai ka ce musu imamu shafi zai ce la ai wannan la wutra ai yana nufin wutri wanda na nafila ba wai magariba ba sallar magariba sallah ne na farilla amma nan da yake cewa babu wutri guda biyu asali idan ake wuturi tun da ana nufin wannan nafila sau da ka ba a yin nafilan wuturi sau biyu idan ka yi wuturi guda ɗaya bayan sallar isha'i ba za ka zo in ka farka can cikin dare za ka iya yin kiyamun laili ɗinka ko tahajjud ɗinka amma ba za ka ƙara yin wuturi ba za ka iya yin wuturi farkon dare bayan sallar isha'i amma kuma daga baya ba za ka ƙara ba amma za ka iya yin sauran sallolin darenka ina ba so za ka shi imam malik zai fasar wannan magariba a matsayin cewa wutur a wuturi ne shi saboda haka idan mutum ya yi sallar magariba yanzu ya ga ana sallar jami ba zai bi ba na fatan gani to wannan magana magana ne mai rauni idan mutum ya yi sallar magariba yanzu shi kadai yanzu ya ga ana sallar jami yana iya bi insha Allah eh wa illa subha kuma sai dai asuba kuma fa innaha fiha domin lalle asuba ana tsawaita karatu a cikin ta hmm. an gani hmm. sai dai asuba domin asuba ana tsawaita karatu ya isnadin shi imamul bukhari ya ruwaito shi da muslim da imamu ahmad kun gane to anan wajen tun da dai asuba ana tsawaita karatu shi ya sanya asuba ya zama raka'a biyu ko to idan mutum ya karanta qur'an wallahu sallata yi eh ai an faɗi dalilin da yasa aka aka takaita asuba ya zama raka'a biyu fa innaha tudawwalu fi hal qira'a lalle ana tsawaita karatu a cikin idan ba tsawaita karatu ba yaya sallar in ba tsawaita karatu ba sallar asuba ta yi ga zahirin hadisi la in baka duba zahirin hadisi tunda dalilin da yasa sallar asuba ya zama raka'a biyu saboda tsawaitawa in za a takaita kenan zai koma yadda yake asali ko zai koma raka'a hudu na ba gani to za mu duba wasu hadisai ne qara'in kharijiyya wasu hadisai da aka gama manzon Allah ya yi sallah da asuba kuma ya takaita karatu kuma raka abin yayi to wa'annan hadisai sun zama yi jam'i da wa'annan nusus din idza amkana al-jam'u fala yusaru ila ghairi an gano wannan ko yawa wa Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana ya kusuru fi safar eh ah wato manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance yana kasaru a cikin tafiya kuma yana cikawa a cikin tafiya wani lokaci a cikin tafiya ya yi kasaru wani lokaci kuma ya cika kuma wani lokaci manzo Allah yakan yi azumi cikin tafiya wani lokaci kuma ya ci abinci wato a cikin tafiya ba zai yi azumi ba al-imam ad-daru qudri ya ruwaito wannan hadisi masu ruwayan hadisan thiqatun Amintattuni. annahu ma'lum sai dai hadisin yana da illa والمحمول عن عائشة من فئلها yana da illa illa wanda ke kadiha illa bai suka ingancin hadisin a gane hadisin da ne to ta sai ce wal mahfuz hmm. an aisha min fi'liha hmm. abinda aka kiyaye daga aisha hmm. wato aikin ne wato ba wai manzon Allah ba ka cire manzon Allah ka sa aisha ka ce anna aisha radiyallahu arha kanat takasuru fi safar wato wata su wata kira lallai aisha radiyallahu anha ta kasance tana kasar cikin tafiya kuma tana cikawa kuma tana yin azumi wani lokaci wata ci abinci take yin azumi a bari kenan wannan wannan hadisi mawqufun ne gawa ga shine inganta mm. amma marfu'i zuwa ga manzo Allah da inganta ba an gane ku ba a taɓa ruwaitowa manzo sallah sallah a cikin sallah an ga annabi ya cika sallah ba cikin tafiya ba taɓa ruwaitowa ba a wannan aisha ce take yin haka na'am wa qalat ita kuma aisha tana cewa ba ce la yasukku alayya eh daga cikin dalilanta na cika sallah ai an ce tafiya ana yin kasaru ne saboda mazinnatul mushaqqa ne ana tunanin akwai wahala ana tunanin za a iya fuskantar wahala cikin tafiya to aisha radiyallahu anha ta ce innahu la yashuku alayya ni baya mun wahala ni cikin tafiya ne in yi sallah na ko in yi azumi na ni ban jin wani abu to za a ita a cikin tafiya cikawa kawai take abinta kawai kai azumin ta kuma ba za ta yi kasar ba ta ce baya mata wahala a kanin kulbai haki. Eh, imam kulbai haƙi ya fitar da wannan hadisi wani ibn umar radiyallahu ta'ala an qala an karɓo daga ibn umar Allah ya ƙara masa yadda ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam eh, A aka ibn timiya yana cewa cewa lalle annabi bai taɓa yin sallah a cikin tafiya ba sai raka'a biyu kuma walam yunkal anhu walam yankul anhu ahadun annahu sallallahu arba'a qattu ba a taba cirowa daga manzan Allah ba cewa yayi sallah raka'a hudu ko kadan ba ba taba ruwaitowa ba an gano na ku kuma hadisi wanda aka ce wai Allah yana yana yana cikin sallah ibn qayyim yana cewa sami'tu shaykh al-islam yaqulu huwa kadhibun ala rasulillah ƙarya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi da aka taɓa samun manzon Allah ya cika sallah a cikin tafiya shi ya sanya yan zahiriya suka ce kawai abin da yake wajibi cikin tafiya raka a biyu wajibi a zaman gida raka a hudu idan mutum a cikin tafiya ya yi raka a hudu bai da sallah wannan shi ne fahimtar yan zahiriya na'am عن عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر الله يقارى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه قال لي الله تعالى wato a aikata rangwamen shi kama ya ma an tu'ta ma'asiyatu kama yanda yake kyaman a aikata saban Allah hmm. Allah yana so a aikata rangwame in yi ma rangwame yana matsar so ka karɓi wannan rangwame ka yi aiki da shi tun da an mana rangwame a cikin tafiya mu yi kasar to da Allah mu amsa kada mu zo mu baka mu wahala mu zo mu yi raka hudu kamar yadda Allah yake yi mutum ya saba ma Allah kamar yadda Allah baya so ka yi zina baya so ka yi caca baya so ka sha giya to haka Allah ta'ala baya so in ya ma rango mai kaki bi a gane kaga wanda kamar ishara ne cewa Allah ya zargi mutumin da an mai rango mai kai bi, to kenan mutumin da zai cika sallah ba yana cikin tafiya an mai rango mai ya bi Allah ya kyakya mace abin da yayi rawu ahmad wa sahahu ibn khuzaimah wa ibn hibban imam ahmad ya ruwaito ibn khuzaimah ya inganta shi da ibn hibban cikin riwayati a cikin wata ruwaya kama yuhibbu an tuta azaimu kamar yadda yake so mutum ya aikata farilla yadda yake so mutum ya aikata azima to haka yake so shi ma an ma rangwame ka kiyaye shi misali eh insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة أنكر كربو أبي خبيب بضم الخاء لضم عن خاء المعجمة بضبو خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه شيني عبد الله بن الزبير الله يقارى مكة يدعو على يشي أما وقف الزبير يوم الجمل لو كان شد الزبير بن الأوام يطيع رانا ياكي الجمل دعاني إيه وتشيني ياكي إذا أخي مكان علي بن أبي طالب ده سلحة ده زبير da kuma Aisha lafi anha na ba gane wannan to wannan shi ne kira eh, eh, yawmul jamal to lokacin da Zubair ya tsaya ranar yakin Jamal ya tsaya da ani sai Zubair ya kira ni ji Abdullahi wato sai Zubair mahaifinsa ne sai Zubair ya kira Abdullahi bin Zubair din ila jambihi fa ila sai na tsaya zuwa gefansa ya bunay ya kai dana innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw mazlum lalle ba za a kashe ba yau face azalimi ko wanda aka zalunta ɗaya biyu yau wanda za a kashe a wannan yakin in ma ya zama azalimi ne shi ko kuma ya zama an zalunce shi wa inni la urani illa sa uqtalu al-yawma mazluman ni ba na gani na face za a kashe ni yau a matsayin an zalunce ni wane ne zai zalunce shi ya ce baya ganin shi yau face za a kashe shi a matsayin an Ka kuma ta fa yana yaƙi ne za a yaƙi tsakanin aliyu bin abi talib da su ne shi yana kallon bangaren aliyu sun zalunce shi na matan gani to kuma wannan bawan allah kada kuma manta ba tun a duniya an masa bishi da aljanna kuna ganin zai so ya shiga yaƙi da gangan ya kawo son rai a ciki shi a iya nashi fahimta shi yana ganin cewa ba lallai yana da gaskiya akan wannan yakin saboda sun yi wannan yakin ne ma da wani tawili me tawilin ne an kashe Usman bin Affan radiyallahu an kuma lokacin da aka kashe Usman su ba sa nan kafin su dawo sun ji labari an yi ma Aliyu a da sauri ba a jira manya-manyan sahabbai sun azura sun tsaya ba akwai sahabbai a halli wal akwai wa'annan mutane da manzan Allah ya rasu yana mai yarda da su to su wayannan su dalha suna ciki su zubairu suna ciki su kaza su kaza to lokacin da ba sa nan kafin su dawo an yi sauri an yi mubaya a Aliyu yana ɗalibin da biyan an to kuma masu gulma sun yi sauri suna ta yaɗawa sun ce Aliyu bin biyu talib ya karɓi mulki ne an gane ko domin baya so a binciki masu kashe usman domin yana da hannu akan kashe usman an gane ko Ali bin Abi Talib shi ya sanya aka kashe Usman dan yayi mulki an gane mutanen Abdullahi bin Saba suna ta yada wannan banna din an gane to kuma wannan banna din yayi tasiri su Aisha radiyallahu anha suna dawowa daga aikin hajji aka tare su aka ce musu ga Ali bin Abi Talib ya sanya an kashe Usman kuma ya karɓi mulki to a lokacin nan sai suka ce to bari su je wajen aliyu su bincika su kuna su ga me ya faru to lokacin da suka kama hanya za su je wajen usman bin affan a wajen aliyu bin abi talib sai su bincika su ga ya faru suna suna kan hanya sai kuma wa'annan magulmatan suka je da gudu suka samu aliyu bin abi talib ga talha ga zubairu ga aisha nan sun tattaro rundina za su yake ka to shi kuma aliyu yana jiran ikon allah yana so ya ga da gaske ne ko ba gaskiya ba da rundunar suka kusanci juna sai wa'annan mutane suka kai sauri suka kai hari nan suka kai hari can kaga sai dalha suka dauka da gaske ne ba da an ce za a kai mana hari shi ma aliyu ce da gaske ne za a kai mana hari kowa sai ga gashi an kai mishi hari da gaske shi da gaske ne abu to kafin ka ankara an fara yaki kowa yana ganin kawai yana kan gaskiya domin dukkan duk kowane bangare babu wanda ya nufin ya dauki makamin yaƙi dan uwansa amma ga shi yanzu ta fara yaƙi ba san dalili ba to shi ya sanya shi dalha a shi wannan abdullahi a shi zubair bin awam yake cewa shi yana ganin yau din nan za a kashe shi a matsayin an zalunce shi ne shi sa ya kira dan shi ya gaya mai an gane wannan ko to shi ma aliyu yana ganin cewa shi ne kuma yake da gaskiya da su duk da cewa ahli sunna sun riga sun yanke hukunci cewa wannan yaƙi din duk masu yaƙi gaba ɗaya mutanen kirki ne ba na banza gaba ɗaya kuma yaƙi ya faru ne ta hanyar shubha wato wasu mutane ne ka gari suka suka sanya shubha cikin yaƙin ya sanya aka kasa ainihin mutane kala biyu akwai waɗanda suka yi ishtihadi suka dace su ne ɓangaren aliyu bin abi talib akwai wanda sun yi ishtihadi sun yi kuskure an gane wani ko su wayannan suna ganin ba za su yi mubaya'a ga aliyu bin abi talib ba dole ne sai aliyu bin abi talib ya fito da jinin usman kaga su wa'annan su dalha da zubair da su aisha suna so su bincika menene ya faru har aliyu ya karɓi shugabanci ba tare da an miƙa wa'annan mutane masu kashe usman ba to a takaice ne wannan yaƙi kun ji abin da ya sa kaɗan daga ciki kenan wa'annan min akbari hammi ladaini eh yake to gaskiya mafi girman damuwa na shine ba bashi na yana za ku san cewa ba akwai kyakkyawan manufa a zuciyarsa mafi girman damuwarsa bashinsa don Allah a tabbatar an biya mai bashinsa kada a bashi da bashi inda mutum banza ne zai wannan tunanin fadawa gaina na yumki min mali na shai'a shin kuna ganin bashinmu zai wanzar da wani abu na mu? in an biya bashi wani abu zai ragu za ku gada makwala ya mu nai sunan su ce ya kai dana bi malana wa wabbi dai ne eh ya kai ɗan dana ke na tarbiyyar hmm. ka siyar da mu ka biya bashi na fa ausa bi sulusi sai yayi wasiya da sulusi wa sulusi li banihi wato sulusi da sulusin sa ga ainihin ƴaƴansa yani li bani abdullahi ibn zubair nan da yace ƴaƴansa jikoki kenan wato yana nufin ƴaƴan abdullahi ibn zubair jikoki kenan tunda dai ba su da gado ko tunda zubair din radiyallahu anhu yana da ƴaƴa jikoki ba su da gado to tunda jikoki ba su da gado sai ya yi musu wasiya dama an ce la wasiyata liwaris babu wasiya ga mai gado to wayannan jikokin ba su da gado sai aka yi musu wasiya hmm. sulusun sulusi eh an musu wasiya da sulusun sulusi qala fa yanfadul min malina ba'da qada'i dayn shay'un yace idan wani abu ya rabu daga cikin dukiyar mu fa in fadala shay'un min malina ba'da qada'i dayn hmm. idan wani abu ya rabu daga cikin dukiyar bayan an biya bashi fa sulusu libanika to sulusun shi ga 'ya'yanka قال هشام ya هشام يجي وكان بعض ولد عبد الله فلواذا بعض بن الزبير يا كثر شيء وفي فاشا فاشا يا عبد الله بن الزبير جيكو كين زبير بن عوام من سن كان كان كان ساعة da wasu sashen ‘ya'yan zubairu, Kubaibin wa Abbas, eh, Kubaib da Abbas, wa lahu yau ma'irin tis'atu a lokacin yana da yara tara wa tis'u banat, maza, hmm. yana da tara mata, ƙwada hmm. Abdullah. Sai Abdullahi ya ce, Faja ala Yusini bidaini, to sai shi zubairu radiyallahu anhu sai ya kama mu wasiya yana kada ka yi wasa da bashi na ba kada ku yi wasa ku tabbata kun biya min bashi na ya gure ya ya yana cewa ya ya kada dana na ajarta an shay'in minhu idan ka gajiya da wani abu daga cikin bashi wasa'in alaihi bi maulaya ka nemi taimako a gare shi da mai gida na shugabana hmm. in ka gajiya ka gaya ma shugabana hmm. insha Allah zai biya qala sai ce wallahi ma daraitu ma arada yace wallahi ban san me yake nufi da mai gida mai gidansa ba shugabansa ba hatta mujira amali har ce ya kai babana man maulaka wane ne shugabanka ne qala Allah yace shugabana shine Allah idan ka gajiya daga biyan bashin ka gaya wa Allah insha Allah Allah zai kawo mafita Ba'ala. sai wallahi ma waqa'tu fi qurbatin min daynihi yace wallahi ban taba fadawa cikin wani damuwa cikin wani bakin ciki daga bashin sa ba illa qultu ya maula zubair fa sai na ce ya kai shugaban zubair bi an hudaina ka biya masa bashin sa sai Allah ya biya masa bashin wala ka utila zubair yace sai aka kashe zubair radiyallahu anhu a yakin jamal ولم يدع دينارا ولا درهما بيبد ديناري بكو درهمي الا اراضينا sai dai filaye kawai ya bari kulotoci ya bari min halagaba daga cikin fuloti fuloti akwai gaba wa ihda asharata daran bil madina da gidaje goma sha ɗaya a madina wa daraini bil basra da gida guda a basra wa daran bil kufa da wani gida a kufa wa daran bil misra da wani gida a misra an gani wanda ce wannan ne ko to duk ba haka ku wala to za ku ji da kyau hmm. wato bashinsa da ke kansa ya kasance ne annan rajula kana ya atihi bil mal wato mutum ya kasance yana zuwa mai da dukiya don mutum ne amintacce hmm. in ka bashi kuɗi ya rike ma baka da matsala hmm. to mutane da yawa suna zuwa mai da dukiya ya rike musu fa yastawdi'uhu iyyahu sai shi zuja sai zubairu ya ajiye mai wannan dukiya din hmm. fa yaqulu zubair amma zubair sai sa fa yastawdi'uhu iyyahu sai ya bashi ajiyar dukiya

bima abin da ke nufi zai juya kudin kudin da ka bani ka bani ne wato zan juya kudin in samu riba da shi to kana son kudin daga yamu an gani shi wannan ya halatta amma wasu mutane sai su karbi kudin ka su rike ba su yi sharadi da kai ba sai su ta juya kudin da ka zo ka zo a abuce kace kana son kudin ka da sauri su ma kwana nan su yi kwana can kudin baya hannun su suna ta juyawa to wannan bai dace ba irin wannan juyawan idan kudin ya bace sai ka biya na akwai ka'idan alkharaj bi zaman ko duk abin da mutum ya san cewa shi yake samun riba in asara ka yazo zai dauki asara in ka rike kudin an ce dama almudu aminun shi wanda aka ba amanan dukiya a jiya amintacce ne amma duk sanda ya dauki dukiya ka ya juya to ya tashi daga wannan abu in da ya ya juya wannan dukiya sai wannan dukiya ya bace sai ya biya an gano wannan ko amma idan ya kawo sharadi rance ne kaga in ya juya bai da matsala da ka san dama zai juya ma dukiya ko na kama wani imaratan qattu shi zubairu bai taba jibintan wani shugabanci ba ba taba ba shi wani mukami a gwamnati a musa ba ko kadan ba ji baya kaga da yana son duniya ne ba in shi a masu cewa ai wayannan sabai duniya suke so inda yana son duniya ne zai yi tabbara bare yana rawar jiki akan a shugabanci to bai taba yadda ya karɓi shugabanci ba ko kaɗan wala jibaya ko ko ko ainihin jibaya shi ne tara dukiyan tara dukiyan jizya da haraji da zakka da sauransu tara ainihin revenue na musulunci wala haraji kai ko haraji da ake karɓa wajen kafirai 'yan kasuwa hmm. shi bai taɓa saba ba wala shay'an kan ko da makomai ne illa an yakuna fi gazi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai in ya kasance cikin yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw ma ali bakr wa umar ko ya kasance cikin yaki tare da abubakar da umar radiyallahu anhu radiyallahu anhu da usman radiyallahu anhu ala abdullah kaga ba ce da ali bin abi talib ba me yasa eh? saboda anan da ya samu matsala ko da aliyu ya karɓi shugabanci shekaru suka zo lalata al'amura ya zama to ana ta faɗan da an kasa gane kan faɗan eh faɗa ne wanda yake an rasa ma mai ma ya kawo faɗan a yamma ta faɗan yake gashi nan mala abdullah sai abdullahi ya ce hasabtu ma kana alaihi min ad-dayn fa hasibtu sai na lissafa abin da ake bin shi na bashi nace to bari lissafa bashin da ake bin mahaifina sai na lissafa abin da ake bin shi na bashi fawajatu alfai alfin wa mi'atai alf sai na same shi miliyan daya miliyan biyu da dubu ɗari biyu miliyan biyu da dubu ɗari biyu dinari miliyan biyu da dubu ɗari biyu falaki hakim bin hizam abdullah bin zubair to sai hakim bin hizam ya gamu da abdullah bin zubair fa qala ya ibn akhi yace ya kai dan dan uwana kama ala akhi min ad-dayn nawa ake bin dan uwana bashi ne yana kun nawa ake bin zubairu bashi radiyallahu anhu fa katamtu sai na ɓoye ban gaya mai ba a kudu su ne a tu'al ta ce kawai dubu ɗari ke bin shi faƙala hakim sai hakim ya ce wallahi ma ara ta tasa'u haɗi. wallahi ba na ganin dukiyanku zai iya kaiwa haka za ku iya biya ina ganin kudin da ya ban muku ba zai iya kaiwa haka a biya ba faƙala abdullah sai abdullah ya ce a ra'aitu ka in kanan alfai alfin wa mi'atai alfin me za ka ce da zai da na ce maka miliyan biyu ne da dubu ɗari biyu tun da ka ce dubu ɗari ba zai ba a iya biya ba to miliyan biyu da dubu ɗari biyu ba qala ma arakum tufiquna hada yace ba na ganin za ku iya biyan wannan kuɗi ya yi yawa wa in ajastum an shay'in Fasta yi dubi. Hmm. idan kun gajiya daga wani abu daga cikin wannan kun kasa biya ku nemi taimako da ni zan taimaka muku qala ma kana zubair shi ishtara da gaba. to ya kasance Zubairu ya sayi gaba 70 wa a ta'al? da ainihin dubu dari da saba'in dinari dubu dari da saba'in baha abdullahi bai alifin wa sittina sai ainihin abdullahi ya siyar da ita da miliyan ɗaya alfi alfin da miliyan ɗaya da dubu dari shida an samu riba nawa eh? an gane ya sai gaba da saba'in da alfi dubu dari da saba'in ya siyar da ita miliyan ɗaya da dubu ɗari shida na? kaga an samu riba wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da talatin ko? ka gani so haka riba gaskiya ne eh, inda mutum ya inda riba ne mutum ya yayi sana'a shi na halal ya samu riba insha Allah ba matsala cikin shi maqama sabat sannan sai ya miƙe ya ce man kana lahu ala zubair shay'un falyuwafina bil ghaba duk wanda yace yana yana da wani abu kan zubair yana da wani bashi ko wani wasiya ko wani abu yazo ya same mu a can gaba can filin mu can wajen zamu biya shi fa ta fa abdullah ibn ja'far sai abdullah ibn ja'far yazo fa kana lahu ala zubair 400000 ya kasance yana da akan zubair yana yana kan zubairu 400 fa qala li abdullah sai ce wa abdullah in shi itum tarattuha lakum idan kun so in yafe muku sun kuna su kuna ganin ba matsala zan yafe muku shi abin nan inda yaran zamani ne ba sai mun gode Allah ya saka na sai ko kuma suka faɗa ka sun yi laifi ba sun yi laifi ba kamar su suna so lalle sai sun biya eh ana abdullahi la sai abdullahi ce a'a mu dai muna so mu biya قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. تو إذا كنتم كنتم يا شيخ كان أبدا ذاك jinkirta ذاك ku jinkirta. ya zama tun sukun gawa biyan kowa in wani biya da kuku mu in kun so duk wanda kuke so in ban muku shi ko wannan ku zaɓi daya a ƙara abdullahi la sai abdullahi shi ko kaɗan a malafar da'u li kit'a to tun da ba kwa son kyauta ba kwa son wancan to ku yanka mun wani fuloti wani yanki da fuloti shi kenan kawai a fanshi qala abdullahi laka min ha huna ila ha to sai abdullahi ce to kana da daga nan wajen zuwa nan wajen an yanka mai kilo 50 ba wanda ne ko nawa ne dai diga shi ne hmm. a da yanke mai an kawo kilo fa ba abdullahi minha sai abdullahi ya siyar daga cikin ta qada an gudaina sai ya biya masa bashin sa wa aufahu wa aufahu kuma ya cika masa ya biya bashi ya cika masa haƙi ba to shi komai ba wa baqiya minha arba'atu asfun wa nisf sai fulotu hudu ya ragu fulotu hudu da rabi ya ragu yanzu hmm. faqadima ala muawiyata to sai ya sai ya zo wajen muawiya shi abdullahi ɗin. wa indahu amr bin usman alhali wajen muawiya akwai amr bin usman akwai mulk bin zubair ibn zam'a akwai ibn zam'a fa qala lahu muawiya sai ya ce masa kam uwi matal ghaba wai nawa aka kimanta gaba ɗin nan ne qala kullu sahmin bi mi'ati alf yace kowanne kaso kowanne filoti, dubu eh, dari ala kan bar iya min ha. Nawa ya rage daga cikin ta. Kala arba'a to asu min wani. Ya ce fulo to da rage ya rage. Fa kala almundir ibn Zubayr. Sai mundir ibn Zubayr ya ce bari akhadtu min ha sahman bi mi'ati alf. Na ka duk daya da dubu dari. Fa kala Usman. Amru Usman shi ya ce bari akhadtu min ha sahman bi mi'ati. Sai ma na daya da dubu dari. Fa kala ibn Zam'a. Sai ibn Zam'a ya ce bari akhadtu asuman min ha bi mi'ati. Na ka duk daga ciki. Mm. Ah, saman na karɓi fuloti ɗaya nima da dubu ɗari ƙala mu'awiya kan baje ya mina to yanzu nawa ya rage ƙala sahimin wani ya ce yanzu fuloti ɗaya ne da kuma da kuma rabi hmm. ƙala ƙada a fasuhu bi hamsin na wani ata al to na karɓe shi da ɗari da hamsin dinari ɗari da hamsin kuma ɗari da hamsin na ƙala wa ba abdullahi bin ja'far nasiba sai abdullahi bin ja'far ya siyar da kasan shi bi mu'awiya eh, ya siyar mu'awiya da dubu ɗari shida فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه a lokacin da الزبير zubair ya gama biyan bashi الزبير في zubair sai ya'yan zubair suka ce تو كربا mirasana to ka raba mana باشي تو اي واحد الدنيا ba ce to ai wa'annan duniya kawai suke so ba baba ya da mutuwa ne yanzu musiban da abin da ke yi yanzu kenan mahaifi ya rasu me kuma abuntar da mahaifi sai ga ana ta jinkirtawa wai ai bai daɗe da mutuwa ba shekara ɗaya, shekara biyu wala akwai wani yanzu ya kai shekara 30 ba raba ba. su ma kan sun ma rufe za a raba gadon wala akwai san da muka je wani rabon gado mun gama rabawa sai wani yake mana wala ko ko raba sai an warware shi saboda ai hakkun an ji to haka mun gama rabawa muna gamawa sai wani ya ce wala bai yadda ba to matsala to ga haka sai yanzu har yau suna nan kuma wasu sun zauna a cikin dakunan wasu wasu matan sun yi aure a wasu wurare wasu yi kaza sun yi kaza to irin wannan yana faruwa galiba zai ga an ce maka ai ba fa bai zaɗi da mutuwa ba in ba dai muna farin ciki na mun kosa mu yi gado ne to akan wannan kowa yana jin tsoro ya yi magana kada ce ai ya kosa ne da ba ya gado dama irin ku ne wanda dama suna so baba ya mutu dama su yi gado to wannan sai a ba shi dan kofa kaga in za a raba gadon mai raba gadon ma an ba shi aiki saboda yan uwan sun mutu a cikin yan uwan wani ya mutu sannan kaza wani ya mutu mata haka za ga mataki mataki in an raba wannan a shiga wannan a raba wannan a shiga wannan ba ƙaramin aiki ba shekara talatin ai ba wasa ba ne mutane nawa suka mutu an gane ko to sai ka irin wannan da zarar mutum ya mutu kada a dade kada a yi kasa a gwiwa a yi sauri a raba gadon Allah ta'ala shi ne dama yake a raba gadon yawa in ka ce a baka hakkin ka na gado baka yi laifi ba amma dai a zuciyarka dama kada ya zama to kana farin ciki da rasuwar ma'aikinka amma tun da mahaifin ya riga ya rasu kowa a bashi hakkin shi magana ya kare kaga dai wayannan bayan Allah a wajen imanin sun fika ko a wajen san iyayensu sun fika amma ka duba wayannan mahaifin na su ana gama biyan bashin kace a raba mana gadon mu kuma nan ta ce aka raba gadon ba ba lokaci ne eh, qala wallahi la aqsimu bainakum yace wallahi ba zan raba muku gado ba hatta ku nafiya bil mawdu bi arba'a sinin har sai nayi sai nayi kira a ainihin filin aikin hajji mm. an gane matattara na aikin hajji ala man kana lahu ala zubairi dainu ku saurara sai na yi kira shekara hudu shekara hudu zan yi ina ina daga murya ina kira ku saurara duk wanda ya kasance yana bin zubairu bashi bar ya atina ya zo mana mu biya shi sai mu biya shi faja'ala kulla sanatin yunadi fil mawsim sai zama duk shekara sai yayi kira a wajen bikin aikin hajji ya daga murya ya wannan kira din falamma madha arba'u sinin a lokacin da shekara hudu ya wuce kasama bainahum sai ya raba gado kawai shekara hudu na wucewa an tabbatar ba mai bishi ba shi ka zuwa an gaba raba gado kuma a ce ana bin bashi hmm. wa dafa asulusa sai ya raba gado tsakanin su kuma ya mika sulusi makana ne zubai wannan sulusi da aka ce a bawa to a ba jiko jiko wakana ne zubai arba'u niswa ya kasance zubair yana da mata hudu a saba kullum ra'atin alf alfin wa mi'ata alif. kowace mace ta samu miliyan daya da dubu dari biyu dinari hmm. ba ba naira ba miliyan daya da dubu ɗari biyu ne kuke tunanin zai kasance yanzu eh? yanzu rubu dinar kawai nawa ne an ce da shida to shida zo hudu kaga ya zama dubu ɗari da hudu to shine dinari daya dubu ɗari da hudu to to dinari miliyan daya da dubu ɗari biyu eh nau za samu dari da hudu shine daya to ire-iren wannan dari da hudu so miliyan daya da kuma so dubu dari biyu kaga ba ƙaramin kudi kika gada ba ko fajani umari dukkan dukiyarsa wato miliyan hamsin wa mi'ata da kuma dubu dari biyu miliyan hamsin da dubu ɗari biyu a dinari bukari yarwai tuna biliyan nawa eh, biliyan ko biliyan ɗari da hudu kun gani in yanzu da zai ce malamai ba su da zuwa ya za a ce malami mai tsoron allah ya mallaki wannan kulin saka musulunci ba ya kyaman ka mallaki kuɗi da yawa idan ka nemi kuɗin ta hanyar halal Thank you. kada Allah ya da shi ko kuma za ta kewa ya kamar wasu su da ce mutum ne ake bin shi azumin wata ramadan ya tashi da niyan zai rama ko kuma ya kwanta da niyan zai tashi ya sahur ya rama sai bai farka ba sai karfe takwas da safe zai iya zarcewa da azumi mutum ne zai rama azumin ramadan sahur eh. ne dai kawai a takaice bai yi ba ya yi niyan zai rama bai farka ba sai takwas da safe eh. zai iya ci gaba da wannan azumin da ya yi niyan inda ya riga ya ya riga ya niyya cewa zai yi sai kuma misali ya zama to ya maka wannan ba zai hana ya rama din ba an gani wato ya tashi kawai karfe ta zan samu kawai ci gaba da azumi tun da bai ci abinci ba babu matsala insha Allah an gani sai dai mun dauki hadisi na cewa abin nan lafi abin nan babu azumi liman lam yufridu min al-layl ga wanda bai yi niyya da dare ba misali inda mutum ya yi niyya kafin fitowa alfijir kala an gane ko da misalin bacci ya dauke shi sai gari sai da gari ya waye sannan kaza bai ci abinci bai koyi ba kawai ya ci gaba da azumin shi ba matsala insha Allah na'am wanda ce da aka ci Allah yana sai ya mu ran rango ya karba idan juma'a ta hada da idin nan mara ya cewa in kai idin ba sai kai juma'a ba idan juma'a ya hada da idi dama abin da malamin suka faɗa mutum yana da zaɓi ya ce wanda ya so ya yi ya yi <coughs> alhamdulillah shi wannan rangwame ne wanda aka baka zaɓi ne ka zaɓi wanda kaga yayi ma in kana so ka zo ka yi babu wanda ya hana ka in baka yi ba baka da laifi amma yin shi ya fi alkhairi dan ka duba maganan an ce wanda yayi wanda yayi sallar wanda je sallar juma'a din bayan idi ya dace wanda bai je ba ba babu zunubi a gare shi ashe kenan zuwan ya fi amma rashin zuwan an maka rangwame ne a nan wajen in ka ga ba baka je babu komai a na wajen ba za a ce wai yin amfani da wannan rangwame din ka ji zuwa ya ba a zuwa din ka yi din shi ya fi Allahu alam eh. wannan ya rubuta tambayar ka maka kuma magana a kan din nan a wuri ke cewa a ciki wai waje ne ya bi mutum ya bi jami'i ko ya a lokacin tafiya wanda karshen karatun kuma da an ba shi eh insha Allah saboda magana magana ne yin inda mutum ya zama cikin zai fi sallah ne na masu cikawa abin da ya fi dacewa shi ne mai ya yi raka a hudu in kuma ya zama sun su matafiya ne za su yi sallah to su yi kasar shi ne abin da ya dace eh ya to masha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk